Masu sauraron mu Assalamu alaikum kuma bar kamar sake saduwa a wani sabon shirin na mu tattauna da fatan mabiya almasihu kuma ana kan bukukuwan ista lafiya. Kamar yadda aka saba ga sharar fagen shirin daga gogon naku El Hikaya kan yadda ta kaya a Najeriya a tsawon mako mai mutuwa. harin bam kan yanya dab da abuja ya yi sanadiyar mutuwar mutane 71 fiye da 100 suka samu miyagun raunuka wannan dai a bayanin hukumomi ne amma ga na cewa waɗanda suka rasu sun fi 300 zuwa yanzu dai ba wanda ya ɗau alhakin harin duk da shugaba jonathan ya aza kan yan jama'a jama'atu ali sunna liddawati wal jihad wato boko haram sai dai kakakin pdp olisa metu ya aza alhakin kan apc wanda ya kai ga buhari ya ba wa pdp wa'adin mako ɗaya su janye zargin da suka sanya sunansa ciki ko ya garzaya kotu kaftin balaji birin dan kwamitin rikon APC ne. Ya daga nuna ya sa abun mutumin da bai san hawa bai san sauka ba. Ba abin na wannan ba abin yi bane magana banza ce. Wasu daga wakilan taron kasa sun buƙaci dakatar da taron sai an ta tsaro inda mata a taron suka sanya baƙaƙen kaya. Zargin da Jonathan yau kwankwaso cewa ya cinye kuɗin wakilan fidda gwani a 2011 ya sanya kwankwason amfani da tsuntsiyar kwakwa wajen share dandalin taron PDP don kawar da sharrin da yake ganin an yi masa. Nasiru Adamu Yalhi kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya. Washington. haka yanzu kuma za mu nufi zaurenmu na tattaunawa. Kamar yadda kuka sani dai wannan zauren na babban birnin tarayyar Najeriya Abuja inda wakilin Nasiru Adamu Ilhikaya ke jagorantar wata tattaunawa game da makomar matasa da kuma kashe-kashen da ake yi a arewa maso gabashin Najeriya. Yau Ilhikaya zai kammala tattaunawar ce daga inda Alhaji Ado Adamu Bambai ke ci gaba da bayani. Gaggagaggan barayi da suka ɓata PDP sun koma cpc buhari ba zai yarda ba ni ba na yin buhari ba taba jefa marguriya ba a duniya amma na san ba zai yarda ba zai tattaka su ba za su yarda ba za su yi tsalle to buhari zai iya jan gefe ya sake ɗauko wata jam'iyya sabuwa fil ya sake tatso mutanensa na arziki ya je yi a can don buhari shi bai da buri ko kansila ya samu alhamdulillah ko kansila ai ya samu da kire samu state amma ya gode Allah bai je kotu ya yi hauka ba ya gode Allah ya zauna to yanzu amurobas da suka zo gindin buhari buhari ba zai yadda ba ko ya buga su su fashe ko kuma ya dan koma gefe to kullum shekara dan koma wanda buhari yake a nan muke samun bace kasan in an kama barawo amuroba ana duka dan sani in yazo sai ya wuce ba gan shi ba to rikici ka dan Allah ka je ka kwanta ka duba maja ka duba tsofin gwamnoni da suka runtumo zuwa apc ka duba senatoci manya-manyan da suka rantuma apc idan kuɗin da suka yi ta'adi da shi suka bai ecomoc a da aka bai wa gombe state har flyover za a yi guda 27 yanzu sun dawo jam'iyyar buhari za su ɓuya kan gaskiyan buhari su sake dominatin kasan har yanzu don a pdp kan ba mai ba su kujera sun yi bara sun yi bana sun yi jiya sun yi yau dan su yana kansila su suna senata babansu yana gwamna duk wannan an yi an musu duk gata kuma su ba za su iya bi ba to sun bari za su kuma su buya bayan buhari buhari kuma yanzu tun da aka cije shi 2011 har yanzu tabon cizon yana na a jikin buhari bai manta shegu ba shegu bai manta su ba ku tuna abin da aka yi buhari a kano ku tuna abin da aka mara katsina banza har sun manta sun dauka ko ya manta da saninsa zai koro su sabon imamu gaishewa ka ji abin da wambo ya faɗa. to alhamdulilayi shugaban matasa wannan jam'iyyar sa yake wa kamfen kuma yake mata fatan alheri amma mun san masana hikima larabawa suna cewa tan tamma shay'un bala naqsuhu duk abin da ya cika to ka saurari na kasarsa ko mutum ne yanzu na shekara arba'in to daga baya kuma yana kasa ta ta soma zuwa kai na zai soma fari karfi na yana raguwa to pdp level ɗinta ya kai 99 ta kai 100 yanzu dawo za ta ta fashe ko mun karɓi yan pdp suka dawo da tsammanin sun yi laifi sun tuba kuma muna fatan allah karɓi tubansu kuma abin da suka a pdp Allah ya sa bai mai ta APC kuma shi dan adam ya gaji in yayi laifi in yazo ya tuba a karba to muna fatan Allah ya karbi tuban su kuma abinda suka yi a PDP kada Allah ya sa su zo su mana APC idan mun zo mun karbi gwamnati mu kwatanta adalci talaka su gani a kasar da dan PDP da dan APC da wanda ma baya jam'iyya me abin da zai amfana kamar yadda shugabannin wallahi da tun ya faɗi wannan addu'ar da ba mu yi musu da shi ba Allah ya maka albarka Allah karba duwarka ni ma zan ba da gudunmuwar rago a yanka a yi sadaka Allah ya sa sun tuba da suka shigo APC da gaske amin ni ma zan zo in sun tuba ni ma ina zuwa an cuce mu du an cuce mu ba mu da aiki du ba mu da aiki ba a ba mu du ba a ba mu mun basu da Allah dumu mun basu da Allah ba ma yi dumu du ba ma yi an cuce mu dumu du an cuce mu ba mu da aiki dumu du ba mu da aiki ba a ba mu dumu du ba a ba mu mun basu da Allah dumu mun basu da Allah muku famfan fura na lai sun cuce mu sun maida mun zama dolo ba mu da komai mu da iyaye sai dai kallo kallo ƴaƴayensu in sun gan mu sai dai gwalo gwalo we go die na so we just dey die ba ma yi mu du ba ma yi an cuce mu dumu du an cuce mu ba mu da aiki yanzu baka ji ya ka a ranka da ka ji dan apc da dan pdp sai addu'a suke wa juna ai wato gaskiya ɗaya ce ai kowa ya san gaskiya ko pdp ɗin ma sun san gaskiya amma har da haka dai suka sace mana kuɗi kaf to yau allah ya sa da yawansu sun tuba don sun ga allah ya fara shari'a a duniya da yawancinsu sun ɗauka a lahira za a yi shari'a to yanzu sun ga annabi ya faku sun dawa kamar yadda ya ce shi general ya karɓe su amma da yawan mun musu wankan tsarki wanda yake kuma an nuna musu rigan pdp din nan sai su ajiye ta Bat har da haka akwai irin su masu taurin kai irin su goje shine yanzu muke so a sake masa baptisma a sake kiransa a ajiye shi ya tabbatar da wancan rigan kama karya taka ka hau dora ya ajiye ta ya zo ya shiga a yi labulin kawai fati ne na talakawa fati ne masu mai kamanta gaskiya shine kawai babban abu wato wai abin da muke magana ah, duka da yanzu burin kusan mutanen wannan yanki na arewa maso gabas ko ma wace jam'iyya ce za ta yi mulki a samu zaman lafiya ne a daina kakkashe mutanen nan ai ba wai yankin arewa maso gabas ba duka ai in ka duba yanzu ko filato za ka ga shekaran jiya an kashe 20 an kashe goma saboda haka ai duk arewa ne ai har benue ai in mun yi wasa za a ƙare arewa ne gaba ɗaya don haka shi yasa za ka gani dole ne mu ƙara roƙon allah allah ya sa mu fahimci mu gane abubuwa mu dawo mu komawa allah kuma shi ya ce in ka tuba masa dai ni dai irin na addu'a da na maji daɗin gombe akwai ɗan bambanci yanzu ina wa yobe da borno addu'a a zauna lafiya saboda jifa ne ta zo na sun kuya ina so ta je ta fada kan kowa in mun zauna lafiya mu yobe da borno to in mun ga dama sai mu sake roƙa Allah sa Gombe ya zauna lafiya don su suke in muka dan gudu a Yobe za mu dan tara karfi sai mu zo dan Gombe mu dan huta in mun tara karfi sai mu koma Yobe to har da Gombe Allah ya ba mu zaman lafiya because muna nema kanmu zaman lafiya da farko saboda shugaban ƙasa guda goma sha takwas da aka ko sha bakwai babu ɗan borno babu ɗan yobe babu ɗan gombe shugaban ƙasan waɗannan guraren allah ne shi ya yi mu shi yake kare mu an yi shugaban ƙasa babu iyaka biko za mu samu vice ma aka rusa bun aka ce zaɓe bai kyau ba duk mun zauna mun zuba sarautan Allah ido aka ga haka ma bai isa ba yaran mu suna sun fi kowa ai da yaran mu suna kada kowa a class ne aka jona mana terrorist a karkashin yayan mu boko haram aka ce boko haram boko haram original babu amma cuna wannan terrorist din dole yaran mu fulani da waye ka san ba kauye akwai ilimi to ana so a karya mu amma sun manta mu ma muna fudda namun waje karya suke za mu zauna lafiyan Allah yadda sai arewa ta zauna lafiya Najeriya ta zauna lafiya amin sun amin ah, mun gode kwarai da bakinmu da suka shigo wannan shirin ah, ado adamu bamboi shugaban matasa na pdp na jihar yobe da sabon imamu gashiwa dan jam'iyyar apc daga jihar yobe sai kuma mai sarauta maji daɗin gombe injiniya sa'ad abubakar abdullahi ah, a madadin madugu ban tafiya na wannan shiri na mu tattauna ibrahim ka almasi garba ni na nasiru adamu alika yake cewa wasu alaikum sai mun gamu wani kar. Washington. lallai kam sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin wata sabuwar tattaunawar. Sai kun kaka ya mana. To mun shiga babin sauraron jawabai daga dattawan arewacin Najeriya kan hanya mafi cancanta ta ceto arewar daga matsalar tsaro da karazubanci. Yau dattawan da za su yi wa 'yan arewa jawabai su ne mataimakin shugaban kungiyar 'yan arewacin Najeriya mazauna Amurka da ake kira zumunta shiyar Washington, injiniya Awal Sani Baballiya da Faso Musa Muhammad da ke Kaduna. Da farko dai ga injiniya Awal Sani Baballiya. jama'a barkanmu da warhaka Assalamu alaikum tare da fatan kuna lafiya. Ina kira ga jama'ar Najeriya musamman jama'ar arewacin Najeriya domin a ƙara la'akari da abubuwan da rashin zaman lafiya kan haifar. Wato in aka yi la'akari za a cewa dan adam fa shi ko a ina yake yana son zaman lafiya. Saboda idan ba zaman lafiya ba za a iya gudanar da harkokin rayuwa da ci gaba ba kamar yadda ya kamata. Fitina da rashin zaman lafiya a tsakanin jama'a yana sa likitoci da malamai su rasa damar iya tafiyar da ayyukansu. Haka kuma ma'aikatu da masana'antu ba za su yi yin aikinsu ba domin ci gaban tattalin arziki. Ƙasashe wanda eh, muna gari ko da labarai ko a talabijin kasashe biyu kena wanda na je a kasashe na turai kamar su ingila suna zaman lafiya kuma ana bin ka'ida da dokoki da hannun amurka da sauran kasashe za su ga saboda bin ka'ida da dokoki da kuma kwanciyar hankali da zaman lafiya da juna da ake suna ci gaba amma kasashe wanda ba a ci gaba za a ga cewa kullum ana cikin tashin hankali hankali ba a kwance ba tattalin arziki yana ƙara lalacewa mutane kuma imanin yana ƙara zargewa wadata jama'a ya kamata gaskiya a guji fitina ba ta da amfani ko kaɗan saboda kuma aka lura wato illar jawo fitina da rigimo suna da yawa kuma ba sa tsayawa a kan waɗanda suka jawo su sannan a sakamakon jawo su yana haifar da bala'i mutuwa da koma bayan tattalin arziki talauci har da rashin imani saboda haka wa musamman na arewacin najeriya suna kira da a ƙara yin haƙuri a yi haƙuri da zama da juna a guji tashin hankali da tarzoma waɗanda a halin yanzu suna neman su mayar da arewacin najeriya ɗaya daga cikin ɓangarorin duniya da suke fama da rashin adalci zumunci da kuma rashin ci gaban ɓangaren da jama'a baki ɗaya saboda haka jama'a ina kira don Allah don Allah jama'a a kiyaye fitina Allah yi ya ƙara fahimtar da mu kuma ya ƙara taimaka mana shi ma faso Musa Muhammad ya ce sai da zaman lafiya yankin arewacin Najeriya zai iya farfadowa Salamu alaikum yan uwana mutanen arewacin Najeriya da ma mutanen Najeriya gabaki daya musamman ina son in maku faɗakarwa musamman a mu da Kirista da Musulmi yanda za mu samu zaman salama dukkanmu jinsi ɗaya ne aka halice mu rarrabuwa halsa ubangiji shi ya ga dama ya ba kowanne harshe da irin nashi bayani haka addini gashi nan musulmi da kirista yanda za mu zauna a cikin ƙasa ba ya yiwuwa a samu ci gaba in ba tare da zaman lafiya ba yanda za a samu haɗin kai a cikin 'yan ƙasa su zama suna tahiya a matsayin mutum ɗaya kamar yadda mu suke a lokacin kwanakin baya an samu zaman lafiya ana zaman lafiya abin da ya kuce mana kuma ba wani abu ba ne in lefa ce son zuciya ne to son zuciya kuma yakan sa mutum ya yi asarar wasu abubuwa mun rasa wasu abubuwa da ya kamata yanzu muna bukata su su dawo sannan mu ɗauki gaskiya mu sa ta mu ita ce ta zama tushe mu sa adalci a rayuwarmu mu sa ƙaunar juna mu ƙaunaci yan uwa mu ƙaunaci juna musulmi ka yi ƙauna zuwa ga ɗan uwanka kirista kirista ka yi ka nuna ƙauna zuwa ga ɗan uwanka musulmi wannan shine abun da muka rasa ba mu da ƙauna sannan gaskiya ta kuce mana kowane addini yana kira da a yi zaman salama a yi zaman jituwa da juna amma kada a bi ra'ayin wasu tsirarin mutane ko wancan ya haɗa wancan da wancan a'a ka tsaya ka natsu natsuwa kuma irin ta fahimta ka fahimci yanda arewaci muke arewaci ko ba mu da addini mu masu tsoron ubangiji ne muna iya tarbiyyar baki muna karɓar baki muna hudda da da na cikin gida baki na cikin gida na kasashen waje in sun kazo duk muna marabtar su wurin kwana mai kyau a ko ne kana samun bako kana isar da shi gidanka dan arewa wasu ma sukan yanka mai baki kaji masu hali sukan yanka baki a awaki ko tumaki don baki su ci balle mu wa junanmu ai ya kamata mu natsu idan akwai gaskiya musamman kirista littafi ya tabbatar mana da cewa mu ƙaunaci 'yan uwanmu kamar yadda muke son kawunanmu idan kau muna da ƙauna kamar yadda muke son kawunan mu muna ƙauna sauran 'yan uwanmu kai za mu ci yaƙi yaƙi mu sojoji ne na yaƙin almasihu amma na ƙauna da salama duk abin da ba kauna ciki ba salama ciki wannan abin ya zama kamar tamka babu yan uwana ku fahimci wani abu da muke son dan faɗa yanzu nan mu sa idon mu mu mai da hankalinmu a cikin wannan lokuta da muke da ana kokarin wancan kasa sai mu ji ta rikice waccan kasa ta rikice mu diba ga sunan kamar irin kasashen su suriya irin su mali su ga sunan eh, afirka don suna nan kasashe da rikice muka mai da hankali mu gani mu riba ce suka ci wadda mu ma ba za mu yi kokari ba in akwai riba sai mu yi kokari mu haƙo riba to in ka habba riba sai mu shiga cikin hankulan mu mu kama kanmu mu natsu domin ƙasar mu ta samu ci gaba ubangiji ya samu a cikin ƙasa mai albarka ƙasa mai albarka yau a najeriya in a maganar noma ne duk irin da za ka sa a cikin ƙasa sai ya fita in sana'a ne ta fito da ita najeriya kowace sana'a ce ana samun ci gaba to ga wasu saboda rashin haɗa kai musamman da 'yan arewa mun zo mun zama daban-daban mun zama mun tabarwatsi wasu ma suna kwashe jarirukan su da suka sa cikin kamfanonuka suna tafiya da su wasu suna yin kudin suna suna tsallakawa wasu kasashe ba riba ba ne a gare mu riba shine mu dawo mu natsu mu dawo mu natsu sannan ina ce yan uwa musulmi littafi yake di lakun hiya dini di lakun hiya dini addinin kana gare ka ka rike addinin ka da kyau in ka rike addinin ka da kyau za a gane kai kana da nagari don haka eh, yan uwa kirista littafi ya ce duk wanda yake dan uwansa mai kisan kai ne ba kuma mai kisan kan da zai samu rema da wani so a musulmi a kirista ba san hanya ba wata hanya in musulmi ya rike qur'ani ya rike hadisan da yake rike da su in kirista ya rike littafi mai tsarki suka tsaya aka nasu kowa ya yi rayuwar ta ga littafin shi ina ganin da da kun kaunaci juna fiye da ma yadda za ku kaunaci sassan gefen ku ina muku fatan alheri ubangiji ya kawo mana zaman salama a ƙasar mu Najeriya ya kawo mana shugabanninmu da zaman salama ubangiji kuma ya ci gaba da bishe mu cikin hanyar shi ta adalci na gode assalamu alaikum Da jawabai daga dattawan arewacin Najeriya muka kammala shirin na mu tattauna na wannan satin sai kuma mako mai zuwa a kasance lafiya.